ainihi mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa ne ya rubuta wa kotun tsarin mulki wasiƙa a farkon watan nan na yuni domin ta fayyace matsayin ɗan majalisa hamma amadu bisa la'akari da wani hukuncin da ya hau kansa a ranar 17 ga watan maris na 2017 saboda samun samunsa da hannu a wata badakalar sayan jarirai bayan nazarin wannan bukata alkalan kotun tsarin mulkin waɗanda suka dogara da tanade-tanaden da kundin zaben nijar ya kunsa sun buƙaci majalisar dokokin ƙasa ta maye gurbin Hamma Amadu da mataimakinsa Garba Hima. Shin koya za a iya fassara wannan hukunci a dokance? Dr. Abubakar Ahmadu Hassan shine shugaban kungiyar masanan dokokin tsarin mulki a Nijar. Kundin tsarin zaɓe musamman ma aya na takwas na 147 da 148 bisan shine wato ita wannan kotu mai kula da kundin tsarin mulki ta tsayar da wannan sakamako da ta hudu wato hakikan yadda majalisa ta tambaya eh, wannan kotu a cikin kuduri da ta hudu ta kwatanta da cewar daga ranar shekaran jiya 19 da watan Eh, juwan na 2018 malam hamma amadu eh, ya bada matsayin shi na dan majalisar dokoki wato kuma wannan kuduri ya yi kwansakaran eh, mataimakin shi sufilen in shi a matsayin dan majalisa kenan zai mai gurbin imalan hamma amadu bayan sulubewar kujerarsa ta dan majalisar dokokin kasa jagoran na yan adawar nijar hamma amadu na fuskantar barazanar rasa 'yancinsa na shiga zaben 2021 idan aka dubi wani sashe na sabon kundin zaben wannan kasa. Shi kundin tsarin zaɓe jamhuriyar Nijar na 2017 a ayashi na takwas ya kwatanta da cewa duk wanda ya zamanto aka ma hukumci kamar irin na Malam Hamma Amadu na ɗarmin kamar yari a shekara guda kuma ba a yi rehabilitan shi ba ba a iya mishi girgam lokacin da za a yi zaɓe balantana shi ya zamanto ɗan takara. Wannan kotun koli wadda ta ba da eh, sakamako jiya ita ce za ta amshi duka takara ta bincika doka ta gani eh, wane ne wake da inci game da doka ya yi takara wane ne wanda bai da kenan 2021 da red lahiya takarar malam hamma amadu abu ne mai wuya wannan kotu ta amince kenan dai a siyasance eh, an san akwai matsala yanzu game da makomashi a farkon watan nan na yuni jamhuriyar nijar da faransa sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyin da suka shafi fannin shari'a cikin su har da maganar ta saƙiyar mutumin da ɗaya daga cikin ƙasashen biyu aka yi katarin ta nuna buƙatar a bata shi domin ya gurfa daga bankuliya matakin da 'yan adawa ke ganin sa tamkar na share hanyar ta soƙiyar hamma amadu daga faransa inda ya shafa shekaru yana hijira duk da cewa kawo yanzu hukumomin nijar ba su nuna wannan bukata ba a hukunce sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar